Assalamu alaikum wassalatu ala rasulillah a'udhu bi kalimatillahi ta'ammati min sharri ma halak shi mu ce wai kullul mauta tafirina minhum hmm. fa innahu mulaqikum hmm. kullama alaiha fan alhaakum takasur tasitum makabir jama'a da kuke sauraron mu akan Peace Dawa Media madrasatul fiqh Islam Ali Amir Foundation for the Black Students eh, mun zo nan daga makabarta ziyara da sassafin nan wannan danwa da ya fito a kasar Najeriya ya nemi ya fi mu a nan to normally shi mu zo ziyara to amma danwa da ya zo ya gan cikin sanyi da ake kuma ya tambaye ni to ya nuce to kowane bakwai ko bakwai biyu shi mun zo a wannan wuri don nan ke reminding ka ya gwada maka kullum dai kada yawan zuwa mun zuwa la sallallahu malamai suka ce ya ce wai ziyara ziyara eh, ba ka ba a ta kokarin zuwa ala ziyarar makabarta to na gan da muka zo dan wajikin jikin shi ya yi sanyi ya ce yana da wani dan magana guda biyu da yake so ya ba al'umman musulmai a kasan duniya duk baki daya shi sa dan wa menene ka gani ne jikinka ya yi sanyi أعوذ billahi من الشيطان الرجيم بسم الله rahim ah, sunana sadiq abubakar salihu na zo ne daga afirka nigeria kaduna state na kawo ziyara wajen dan uwa Sheikh Khalifa da abokin zamansa Faisal da sauran yan uwa da suke wannan gari na Harrisburg abun mamaki shine ni dai man fito zuwa sallah asubahi ne yau da safiya cikin wannan sanyi da ake a cikin gari bayan mun idar da sallah sai ce min za mu je ziyara kamar yadda kuke gani ga muna cikin graveyard makabarta kenan abun mamaki abin da zai baka sha'awa shine shin tambayar da zaka yi dan uwa yaushe ne last ka je ziyara makabarta yaushe ne last wani dan uwanka ya rasu ka je jana'iza wannan shine karshen gida da zamu je shine final destination idan ko Allah ya baka 100 years ka rayu to tabbas na yi imani sai ka zo karshen ka zuwa nan wajen hmm. in an duba yanzu sanyi ake amma duk da haka dan uwa Sheikh Khalifa ya ɗauko mu mun yi tafiya akalla 40 minutes ko 1 hour from gidansa zuwa makabartan nan muka kawo ziyara domin mu samu mu samu ladan da ake samu idan bawa ya je ziyara ga makabarta kuma domin mu samu tunatar da junan mu cewa lalle wannan wajen ƙarshen sa mu nan za zo dan washe khalifa ya rasa matarsa wacce ya fi so a duniya ga makabar ga kabar ta nan wannan shine kuna gani da hawa eh, ta da su shekara biyu kenan ya sa wa kansa al'ada duk ranar sunday ko sunday biyu ko sunday daya yakan kawo ziyara ya yi mata addu'a da sauran musulmai da suke wajen to anan ba tare da sai mun tsawaita lokaci ba dan uwa kai wa kanka nasiha kai wa kanka wa'azi shin kamar ayar da ya kawo يا أيها الذين كتنا منا ما نمنت كل الموت تفرون منهم نعم إنه ملاقيكم ثم تردون على علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إن جاء الله yake faɗa saboda haka ba tare da man tsawaita ba muna fata bayan Allah da suke nan waje Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu ya kankare musu zunubansu mu kuma idan ta tamu ta zo domin tabbas tana zuwa ba makawa za ta zo Allah ya sa mu cika da imani da kalmar shahada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wallahi dan wana ji dadin bayani da kai amma lamari na duniya ne ka san akwai mantuwa da wasu abu kana iya ka kan yan wayen mu kai kasan Najeriya shin samaru nan ku da kasan Najeriya da suke kan social media musulmai menene suke yi su a social media suke yi da shi kana kallon suna tunawa eh, da kabari kuwa ko dai yaya don gaskiya this is my very first time in my life hmm. in a social media i've been in social media more than five years but this is the very first time da zan ga an ɗauko ah, event haka da ya faru zuwa ziyara makabarta i've never seen this especially kuma a ce from a brother from ghana eh, ghana a ce kuma a ghana daga zango an samu dan uwa da yake da irin wannan Eh, philosophy kuma baiwa wani Allah ya cire shi a cikin wani wani kangi duk da cewa America muke is a free life akwai freedom America you can do whatever you want but he decided just to keep himself issue of addini wani abu ne wanda yake is a challenge to all other youths da Nigeria and Africa. Insha Allah mun gode jama'a mu duka mu ji tsoron Allah saboda wannan rana wannan rana da zo da kai komin kudinka an zo nan gangara za ka zo ka iske wanda ke da american passport akwai mai german passport ya zo mai landing passport ya zo mai kudi gida biyu ya zo mai gida uku ma ya zo mai daki ya zo wannan ma bai da gida ya zo sarki ya zo mafade eh, ya zo eh, talaka ya zo teacher malami kowa na nan da mai hasada da mai nukura da mai bakin ciki da barawo da kowa in ka duba gefen can yara kanana ba su yi da Allah komi ba amma Allah ya kawo su to ga ya gani da kai shi sa nan ga muke kolo Allah muke roko mu da ku duka Allah muke roko ya karba mu da ya samu wani duniya salamu salamu ni ne naku abokin malumman Ghana ko da kai kace da push up kin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim